Manyan kwamandojin rundunar sojojin saman Najeriya daga sassa daban-daban na ƙasar baki ɗayansu sun hallara a nan birnin Kaduna da ake bikin cika shekaru hamsin da hudu da kafuwar wannan runduna. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya mun ƙarin bayani dangane da irin rawar da wannan runduna ta taka kama daga kafata zuwa wannan lokaci. Mun samu nasarori. Wannan runduna sanda kafata 1964 zuwa yau. masu tarin yawa sun gudana kuma ta yi rawan gani a wurare da yawa musamman tun lokacin yakin basasa da aka yi 1967 zuwa 1970 wannan runduna ba a daɗe da kafa ta ba wannan yaƙi ya bayyana kuma duk da haka wannan runduna ya zamanto sun shiga cikin wannan yaƙin kuma sun taimaka a wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi bayan shekara uku da aka yi na tabbatar katuna tuna wannan runduna ta wurare da yawa kamar wannan yaƙi da aka yi na lokacin da chadian rebels suka shigo ƙasar nigeria rundunan agino mayakan sama suna cikin waɗanda suka fafata suka kore su kuma lokacin katuna yaƙi na ecomog da aka yi a liberia da sierra leone wannan runduna ta tura jiragenta wanda suka yi rawan gani wajen tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi da fitina wanda kuma ya sa aka samu gwamnatin demokaradiyya a wannan ƙasashe guda akwai wurare da yawa da wannan runduna ta taimaka kamar nan gida waɗannan yaƙe-yaƙe da ake yi da fitinu da ake yi jihohin arewa maso gabas duna suna cikin ah, mayakan da ke ƙoƙarin tabbatar da cewa an kare mutuncin mutane an kare jinaninsu an kare rayukansu da dukkan. mabudin bargo abubakar umar tsanni na ɗaya daga cikin tsofin jami'an wannan runduna in ka lura a cikin ƙasa akwai internal crisis da ke ta faruwa wanda sojojin sama akwai gudunmuwa sosai da suka bada wanda yau in baccin karfin da suka nuna da irin jajirtakar da suka nuna da Najeriya Allah kaɗai ya san inda za a cika. Yayin shi wannan biki kimanin sama da jiragen yaƙi 25 ne suka yi atisayen ƙayatar da manyan baƙi kana wasu daga cikin sojin saman na musamman suka yi saukar lema abinda ya ƙayatar da manyan baƙi a wannan taro. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.